Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na 200.5 Ana kuma iya kama mu Alfa Radio da ke birnin Kumasi na kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum Alheri Grace Abdu ce tare da Daula Salim ke farin cikin jan ragamar shirin namu a yau Juma'a wadda ta kasance ta ƙarshe a watan Mayu shekara ta 2019 kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. Shugaba Donald Trump ya faɗa a shafin sa na Twitter da yammacin Alhamis cewa Amurka za ta ƙaƙabawa kayan ƙasar Mexico haraji kashe biyar cikin ɗari wanda zai fara aiki a ranar goma ga watan Yuni. Yayin da yake nanatawa Rahoto mai bincike na musamman ya wanke shi shugaba Donald Trump yana ci gaba da caccakar babban jigon shari'a na musamman na Amurka tsohon daraktan hukumar binciken manyan laifuka ta FBI Robert Mueller mai yiwuwar sha'ani. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres a jiya Alhamis ya ambato sunan sabon wakilinsa a Somali. bayan kusan watanni shidda da aka ce ba a bukatar wakilinsa. 'Yan Najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu kan ci gaban da suke neman samu a sabuwar gwamnati. Dai Allah ya sa aka samu tsaro, ton Allah da kowane alheri daga baya wannan abu ne mai sauki. Abin da muna son matasa su samu shine aikin yi. da harkan makarantu. Muna kuma da fashin baki kan batun tallafawa matasa zurfafa ilimi a Najeriya sai kuma shirin lafiya uwar jiki na Hauwa Umar. Hauwa yau mai kike tafi da shi? A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan fitsarin kwance. Fitsarin kwance a likitance ana kasashe kashi biyu. To sai ku kasance tare da mu kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniya ta wayi gari. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da safiya ga labarin duniya mai karantu Daula Salim. A cikin ƙoƙarinsa da hana bakin haure shigowa Amurka, shugaba Donald Trump ya faɗa a shafin sa na Twitter da yammacin Alhamis cewa Amurka za ta ƙaƙabawa kayan ƙasar Mexico haraji kashi biyar cikin ɗari wanda zai fara aiki a ranar goma ga watan Yuni. A cewar Trump a ranar goma ga watan Yuni ne Amurka za ta saka haraji kashi biyar cikin ɗari kan dukkanin kayayyakin ƙasar Mexico da suke shigowa ƙasarmu. Har sai lokacin da bakin haure suka daina shigowa ƙasarmu ta Mexico sannan mu cire. Trump ya faɗa a saƙon Twitter cewa harajin zai fara aiki ranar 1 ga watan Yuli zai ci gaba da ƙaruwa har sai ya kai kashi 25 cikin 100 kafin 1 ga watan Oktoba idan har ba a magance batun kwararan bakin haure ba. Ya ƙara da cewa zai cire haraji idan har aka shawo kan matsalar bakin haure. da safiyar jiya alhamis trump ya ce yana shirya babban jawabi akan batun iyakar A baya shugaban ya zargi kasar Mexico da rashin daukar ƙwararan matakai hana bakin haure da ke fitowa daga kasashen tsakiyar nahiyar kudancin Amurka shiga Amurka ta kasar ta. Yayin da yake nanatawa cewa rahotannin mai bincike na musamman ya wanke shi. shugaba donald trump yana ci gaba da caccakar babban jigon shari'a na musamman na amurka tsohon daraktan hukumar binciken manyan laifuka ta fbi robert mueller mai yiwuwar sha'ani a cewan shugaba na amurka bai kamata a ce tun farko an sa mula ya jagoranci wannan binciken ba saboda domin dama can baya ra'ayin trump shugaban ya faɗa wa manema labarai a safiyar alhamis a fadarsa ta white house bayan wuni guda bayan da mula ya yi jawabinsa na farko a bainar jama'a akan binciken da ya yi kan shishigin ƙasar rasha a zaben amurka na shekarar 2016 shugaban ya ƙara da cewa mula baya sona ya yi haka ne domin ya ƙara jagorantar hukumar fbi A lokacin da yake cikin jirgi a kan hanyarsa ta zuwa Colorado, Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa Mula na ɗaya daga cikin mutane da suke kai masa ziyara a ofishinsa na Oval domin a ba su mukamin daraktan hukumar FBI. Ya kuma kwashe shekaru goma sha biyu a kan wannan mukami. Na ce masa san ba zai yiwu ba. Amurka ta yi kira ga gwamnatin ƙasar China akan yadda take tauye haƙƙin waɗanda suka yi zanga-zangar lumana a filin tiananmen a ranar 4 ga watan yuni shekarar 1989 inda aka yi masu kisan kiyashi. Amurka tana kira kuma tana ci gaba da yin haka kamar yadda sauran kasashen duniya suke yi akan gudanar da cikakken bincike game da kisar da tsare mutane da kuma bacewar wasu mutane. In ji mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Morgan Otagos yana faɗawa muryar Amurka a jiya Alhamis a wani taron manema labarai. Otagos ya kara da cewa muna bukatar waɗanda aka saki mutanen da aka kulle saboda ƙoƙarin da suke yi na ganin ba a manta da cin zarafin da ake yi wa mutane a dandalin Tiananmen kuma aka ci gaba da tsoratar da masu zanga-zangar da iyalansu. Shekaru talatin da suka wuce ɗalibai sun jagoranci wata zanga-zangar neman kafa tsarin demokaradiyya da ta tara mutane a dandalin tiamen da kuma ƙin jinin rashin gaskiya tsakanin shugabannin. masu zanga-zangar sun kuma yi kira ga sauya yanayin siyasar ƙasar da kira, da kira domin tabbatar da adalci da gaskiya masu rajin kare haƙƙin bil'adama sun yi imani da cewa an kashe dubbannin mutane yayin da wata motar tanka ta afka a dandalin tiamen Labaran duniya kuke saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres a jiya Alhamis ya ambato sunan sabon wakilinsa a Somali bayan kusan watanni shidda da aka ce ba a buƙatar wakilinsa na baya kana aka kore shi a ƙasar. Wani ma'aikacin diplomasiya ba Amurki James Swan ne zai zama wakilin Guterres na musamman. Swan zai maye gurbin Nicholas Hyson ɗan asalin Afirka ta kudu wanda gwamnatin tarayyar Somali ta buƙaci ya bar ƙasar watanni hudu bayan ya kama aiki a ƙasar. gwamnati ta nuna fushinta akan wata wasikar da haisim ya aika wa hukumomi akan batun muktar robo tsohon shugaban kungiyar al wanda ya shiga siyasa kuma yake neman takara a jihar kudu ta yamma da Daula Salim da karanto labarai. To madalla bari mu bude taskar rahotannin namu da batun harkokin mulki a Najeriya bayan ratsa da shugabanni a wani wa'adin mulki da talakawa suke ci gaba da bayyana abin da suke son ganin shugabannin nasu sun mai da hankali a kai. Ga abin da wakiliyarmu Zainab Babaji ta jiwo a jihar Filato. Sunana Luka N. Damlak. Abin da muna son matasa su samu shine aikin yi. da harkan makarantu su samu su dubi harkan makarantu so da matasa in ya tashi ya gama makarantar nan yana da wani sani wanda zai iya ba ko ya samu aikin gwamnati ba zai iya taimake shi ya yi waɗansu abubuwan hannu domin ya samu cin gaba shine zai rage waɗansu fada ya rage waɗansu harka harka harka harka wanda kyan ga matasa suna iya samu kansu a harkan da bai dace ba sunana aisha esbawa me kike ganin kama ya kamata ya fuskanta eh to sai ija kowa kowa da kowa i zama nashi mu tafi gaba daya don a haɗa kai a yi aiki duka tare na gani shine mafi alkhairi sunana asabe maina alherin ubangiji ne zai jagorance shi ga hanyoyi yana nan ga asibiti yana nan ga makarantu yana nan wanda muna so yara su ci gaba Eh, sunana umar abdullahi da kare gaskiya mu fulani muna da damuwa kamar karamar hukumar ba sako a filato kamar malaman addini nan da aka cire a primary school din nan ba a sa wa yansu ba ana ce ana son masu nce ne to ya kamata a nemi masu nce a sa amma makarantun mu na kauye gaba daya yanzu mu yaran mu ba su da karatu ba malami ko daya wasu al'umman jihar filato kenan ke bayyana ra'ayoyinsu kan abin da suke bukatar gwamnatin simon lalon ta yi musu Shi ko gwamnan jihar ta Plateau Simon bakwalalon a hira ta da shi kwanakin baya ya yi bayani kan abubuwan da zai fuskanta a mulkin sakaro na biyu. Dole za mu ci gaba da inda muka saya, kamar inda muka fada a fanninmu na fatinmu na APC muna ce muna ci gaba da ayyuka. wanda muka gani a kasa kuma muna karawa da abubuwan da mun iya karawa a plato na riga na faɗa abun da na zo na samu shine cin mutunci na ma'aikata rashin biyan ma'aikata wanda muka yi kokari muka biya kuma za mu ci gaba da biyan ma'aikata na biyu mun samu abubuwa da yawa kasa ayyukan da aka bari ba ci gaba da su ba mun ci gaba da su muna yi mu ma mun sa namu ayyukan da muka sa babban abin da muke ciki shine zaman lafiya shine na farko wanda muka sa gaba kuma mun ci gaba da zaman lafiya in allah yarda a wannan lokacin za mu ci gaba da gyaran state din a zaman lafiya kuma za mu barta a zaman lafiya Shi ma gwamnan jihar Jigawa Muhammad Badaru Abubakar wanda ma'abucin jihar Filato ne ya ce yana da yakinin za a samu sauye-sauye masu inganci a jihar Filato. gwamna simon lalong ba mutum bane mai girman kai ba mutum bane mai hayaniya mutum ne yake yi don jama'arsa ba don aljihunsa ba yana yi ne don ya taimaki jama'a wayannan kuma baya son cin hanci kuma ya kyautata tsaro wannan duk abubuwa ne wanda muke koyi wajen babanmu buhari gwamnan jihar jigawa kenan muhammad badaru Abubakar, Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a nigeria. To daga jihar Filato kuma sai jihar Borno inda al'ummar jihar ke bayyana wa wakilinmu Haruna Dauda biyu abin da ya fi ci masu tuwa kwarya. Sunana Isa Dahiru Imam daga nan Hausari babban layi, Madan Fariri. Taro ma Da farko dai muna masa fatan alheri Allah kuma ya sa ya tabbatar mana da tsaro a ƙasar nan ya kawo mana kuma ci gaba da zaman lafiya a jihar mu batun tsaro kenan shine kuke so eh shine babban dai abin daga bayan tsaro dai Allah ya sa aka samu tsaro to Allah ya da kowane alheri daga baya wannan abu ne mai sauki eh shine babban dai abin da muka fi so tsaro a ƙasa da kuma ilimi alkali Muhammad Nur daga wani anguwa ka daga wulari nan bayan filin sukwa gaskiya iya fahimta na abin da yake kasa shine rashin tsoro tun da outgoing governor ya yi iya kokarin shi sabon gwamna kuma muna kyautata zoto kuma muna fata zai zo ya gyara mana borno zai zo ya kawo mana zaman lafiya da yardan allah kuma muna marfatan alheri abu da da muna kyautata zoto ya yi kokarinsa ya ga cewa ya rage talauci da rashin aikin yi shine ya yi kokari ya mayar da wayannan matasan da sun daina zuwa karatu that is boko su koma boko in ka samu cikakken ilimin boko ba ina ga ko aikin labiranci ma a gani na zai so don ba mutane wahala a koma dai bako kan da muna samun profesa muna kyautata zato zai iya kokarinsa kuma muna marfata alheri sunana muhammad abubakar gasol ina anguwar bulunkutu mu fatan mu muna godiya ga allah da ya bamu wannan dama da muka samu wannan gwamnati mu burinmu shine wannan makarantu da gwamna ya gina a samu malamai da za su lura da harkokin ilimi mu babban damuwanmu shine ilimi dan idan da ilimi jahilci ya kau ya ubangiji sarkin baiwa Madalla wannan watan ya kasance watan da ake bukukuwan sauke karatun 'yan makaranta a matakai daban-daban a duk faɗin duniya. sai dai wata kalubala da ɗaliban najeriya ke fuskanta ita ce rashin samun tallafin ci gaba da makaranta ko ƙaro ilimi a jami'a da ya zama ko dai babu baki ɗaya ko kuma idan damar ta samu takan zama ne ta masu hannu da shuni a cikin hiranmu da profesa samuel zalanga da ke koyarwa a jami'ar bethel ta nan amurka ya bayyana lamarin a matsayin koma baya bisa dalilin cewa lokacin da na tafi makaranta misali lokacin da je jami'ar bayero a kano a gwamnatin jihar bauchi ta biya min kudin makaranta na tuna a lokacin kuma akwai wani kamfani ma wanda suka ba ni uac su ma sun bani kuɗi domin su tallafa mu to daga baya ne lokacin da aka zo aka kawo wani canji a tattalin arzikin afirka na najeriya na jin lokacin shugaba baban gida ne yake mulki shine aka ce wai yin kuɗin makaranta da ake yi ma matasa kamar ana bata kuɗi ne ya kamata mutane su so mu biyan kuɗi daga aljihunsu haka nan to a ƙarshe wannan abin ya zama kusan duk duniya za ka samu yanzu ana so mutane su biya kuɗi domin su je makaranta to lahanin wani abin ya kawo lahani domin ya kawo wani canji domin yaran talakawa sau da yawa ba sa iya samu su je makaranta kuma a najeriya saboda ko don ba a saba da tallafawa talakawa ba ne misali kamar masu kuɗi haka na masu kuɗi za su yi tallafawa ma talakawa ba wai dole sai sun san wayannan matasan ba ko wani abu haka nan za a ce kurin duk wani wanda yake da abu kaza yake da abu kaza za a iya tallafa masa misali ni zuwa na amerika da na zo na karatu ba gwamnatin najeriya ne ta biya min kuɗin makaranta ba bani da wani mai mukami a gwamnatin najeriya wanda zai taimaka mu samu wannan na gani ne kurin an na ga na je wani wuri ne kurin na bincika na samu cewa akwai wani abu kamar haka wanda zan iya rubuta application kuma zan iya samun abin na rubuta kuma abin mamaki sai suka bani suka dauki nauyi na na wajen shekara bakwai ne ko nawa ne so ya kamata da mu samu wani abu a najeriya musamman ma kama arewacin najeriya ma sau da yawa mutanen mu wanda suke da kuɗi da yawa ba su cika damuwa da yin wani abu har yanzu kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ga shirinmu na gaba lafiya uwar jiki Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan fitsarin kwance wato bedwetting a turanci. abin da ake nufi da fitsarin kwance wata larura ce wadda mai yinta yake yi idan yana bacci ba tare da saninsa ba wani zubin yakan yi mafarki yana yin sa ne a inda ya dace wani lokacin kuma yakan tashi ya gan shi ne har yayi fitsarin wanda mai fama da wannan larura ake kiransa da amalala a ƙasar hausa tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan yara dr lawal musa tahir da ke aiki da shahararren asibitin nizamiye na ƙasar turkiya da ke abuja likita barkanmu da wannan lokaci Masu sauraron mu barka da wannan lokaci. Masu sauraron mu za su so su ji karin bayani akan fitsarin kwance. Fitsarin kwance a likitance ana kasa kashi biyu. Ya kamata yaro idan ya kai shekara biyar a ce ya daina fitsarin kwance. To idan ya kasance tun da aka haife shi har ya haura shekara biyar din nan yana fitsarin kwance a likitance ana ce masa primary bedwetting aneurysis idan ya kasance kuma bayan shekara biyar din nan ya daina fitsarin kwance har kusan wata shida bayan shekara biyar misali ya kai har shekara shida baya fitsarin kwance sai daga baya kuma sai dawo yana fitsarin kwance ana kiran wannan kuma secondary nrss shine kashi na biyu a takaice kenan abin da tsarin kwancin ke nufi to likita me ke kawo wannan larura akwai dalilai da dama da yaro zai iya samun tsarin kwance akwai matsalolin da suka shafi kwakwalwa akwai wanda suka shafi mafitsarinta misali tun daga kenan koda zuwa hanyar da fitsarin ke biyowa ya zo cikin mara wannan bulada kenan balan-balan da ke tara fitsari da kuma hanyar da yake fita sannan akwai waɗansu cututtuka wanda su kuma ba su da alaka da wannan amma suna iya kawo fitsarin kwance misali na kwakwalwa nan saboda kwakwalwa ita ce kusan injin da ke sarrafa komai ita take kawo bladder control din kenan wato yadda za ta ba da misali ta turo sako yadda bladder din za ta iya aje fitsarin nan ba tare da ta zubar da shi ba to idan aka samu wasu 'yan cututtuka da suka shafi kwakwalwan nan ko laka inda hanyar da ya kamata ta control din bladder din aka samu matsala tana iya kawo yaro ya rinka fitsarin kwance idan aka samu matsala da yadda ko shi koda eh, ta ginu ko hanyar da wannan bututun da ya haɗa koda da ita balambalan ɗin da ke tara fitsarin ko kuma ita kanta balambalan ɗin da ke tara fitsarin ko kuma kofar fitar fitsarin ya kasance abin da ake cewa sphincter suna da matsaloli yaro zai iya samun fitsarin kwance idan aka samu kwayoyin cuta suka shiga fitsara abin da ake magana kenan urinary tract infection wato kwayoyin cuta su shiga mafitsara saboda mafitsara ba kwayoyin cuta a cikinta idan komai lafiya to in suka shiga cikin nan wurin za su iya kawo yaro ya samu fitsarin kwance wanda suke da cututtuka da suka shafi misali irin su diabetes saboda shiga yana kawo fitsari ya taru da yawa suna iya samun fitsarin kwance akwai wata irin diabetes kuma wanda ba shiga ne yawa ba wanda ake cewa a turance diabetes insipidus wato shi ma ruwa ne yawanci yake taruwa yaro ke fitsari fiye da kima yana iya kawo fitsarin kwance akwai da yawa daga cikin yara da suke da fitsarin kwance babu wani dalili da yasa suke samun fitsarin kwance duk bincike ya nuna komai lafiya lau amma suna samun fitsarin kwance akwai abin da ake maganar abin da yanayin tunanin dan adam abin da psychology kenan kamar yaran da suka shiga cikin wani mummunan hali ko wurin da ake yaki ko suka ga wani abu na tashin hankali ko wani abu na gallazawa da ke samun su yana iya sa yaran da da baya fitsarin kwance ya samu ya zo kuma yanzu yana fitsarin kwance hatta misali a makaranta ya zama yaro akwai wani wani abu da yake tsoro ko ake cutar da shi yana iya sawa yaron da da baya fitsarin kwance ya dawo yana yin fitsarin kwance saboda haka akwai dalilai da dama da za a iya eh, samun yaro ya zama yana da fitsarin kwance sannan kuma akwai da dama daga cikin waɗanda suke da fitsarin kwance ba su da wata matsala ta cuta kamar daga wani shekara ne ma fitsarin kwance yake zama matsala a yawanci ya kamata idan yaro ya shekara biyar a ce ya daina fitsarin kwance saboda haka idan ya haura shekara biyar yana fitsarin kwancen nan to gaskiya da akwai matsala da ya kamata a bincika in kuma ba a samu komai ba to sai a duba yanayin zamantakewa wani lokacin watakila a kona abu da ke damun yaron ya kamata dan bincika a lallaba watakila za a iya gano dalilai to kamar wasu irin illoli fitsarin kwance ke iya haifarwa babbar illa shine ga tunanin yaron yara 'yan uwan shi za su rinka mai dariya za a hantare shi to kuma wannan gaskiya yana cutar da su yakan iya cutar da su ba wai kawai a lokacin da suke yarinta ba ne yana iya cutar da su har girman su a al'adar mu idan yaro ya yi har za ka ga hawa ka ake masa ko kuma su kansu iyayen yaron sai ya kasance suna muzanta shi suna tozarta shi to idan fa aka yi wannan maimakon ya samu sauki abin zai ta'azzara ne yaron nan fa ba da niyya yake yi ba shi ma yana fatan a ce da ba zai yi ba to amma sai ya zama hakan ta faru akwai wani yanayi kuma yanzu misali idan lokacin sanyi ne misali ba a yin zufa sosai saboda haka yawan fitsari yana karuwa ita kuma bututun shi balambalan mafitsaran nan yana da iyakar girman fitsarin da zai dauka misali a ce yaro yana da nauyin kilo 20 a ce kuma kowane mutum kan yin fitsari kamar a ce misali idan kilo 20 shi wannan yaron yake zai akalla mil 20 zuwa mil 60 na awa daya to kenan idan ya bacci na awa 4 zuwa 6 zai iya tara kusan mil eh, na fitsari mililita zai iya kusan tara kusan 300 kaga kenan mafitsaran nan ta cika in ba mai nauyin bacci ba ne zai iya farkawa ce zai fitsari amma mai nauyin bacci ne ko kuma bai daɗe bai yi bacci da wuri ba yanzu ya kwanta fitsarin nan kuma ya taru to zai fa iya yin fitsarin kwanci saboda haka a irin wannan akan dan yan dabaru misali sai a tada yaron sai ya fitsari sai ya ci gaba da baccin shi to likita idan yaro yana fama da wannan matsalar ka ce kar a hantare shi to ya ya kamata a yi to abin na farko shine a je asibiti a tabbatar shin yaron yana da wata cuta ne wadda ta sashe ke kawo fitsarin nan sai a dau mataki idan ba shi da wata cuta aka bincika kuma ba wani abu ne ya sa shi kamar tsoro ko firgita ko wani cin zarafin shi ake yi ba duk su ma ya kamata a bincika saboda in an gane wannan za a iya mai maganin su shi ma zai kawo sauki idan duk aka gane babu ɗaya daga cikin wannan matsala ce ana iya misali a ce to ko da alam clock dinnan wanda daga lokaci zuwa lokaci zai tashe shi kafin mafitsarar da ta cika gaba ɗaya sai a tashe shi sai ya je fitsari misali na ba da dan yaron da yake kilo 20 zai iya cikin awa uku zai iya yin fitsari mai kamar mil 180-120 sai a tashe shi sai ya fitsari sai ya koma in aka yi haka za a iya samun saukin wannan to amma in hantara ne to ita kanta hantara fa tana daga cikin dalilan da zai sa ya ƙara yin fitsarin kwance. matsalar fitsarin kwance yana daga cikin cututtukan da ake iya gada misali idan iyayen yaro sun yi fama da wannan cutar a baya to ba lallai yaro ya gada ba amma wala Allah yanayin zamantakewa yana iya sawa dalilan da ya sa iyayen nashi suka yi shi ma yaron ya kasance a cikin irin wannan dalilin kuma ya samu wannan matsalar amma ba lallai gado ba sai dai idan cuta ce akwai cututtukan da ana iya gadar su wanda idan shi ma ya gaji cutar ne amma ba dan ya gaji fitsarin kwancen ba kamar yaro mai fama da wannan matsala ta fitsarin kwance aka kawo shi asibiti aka yi gwaji aka gane cewa lalle mafitsararsa da komai ba shi da wata damuwa ba shi da wani yanayi na cuta da yake kawo masa wannan fitsarin wani irin shawarwari za a ba ma iyayensa ko da shi kan shi yaron domin ganin an kawar da wannan matsala yanayin shawarwarin ya danganta ga yanayin yanayin abin da shi likita ya gano akwai lokacin da har magani akan bayar Uh, saboda a rage fitsarin kwancen nan shawarwarin da za a bari ya danganta ga yanayin abin da likitan eh, ya gano wani lokacin ba lallai a faɗa kuma ah, likita gaskiyar yanayin zaman da ake ba wanda kuma la'alla abin da ya kawo saboda wannan matsalar ne uh, misali yaron da ake cin zarafin shi ba lallai a faɗa masa ba amma shi watakila likitan idan ya zo wurin duba yaron zai iya ganin alamu na an ci zarafin yaro kuma sai a ɗau mataki daga nan saboda ka shawarar ta danganta ga menene aka gano akwai wata shawara da zaka ba wa masu sauraron mu ko kuma wani jan hankali ko kuma jaddada wani abu da ya kamata masu sauraron mu a ce sun ɗau mataki akai domin kawar da wannan matsala ta fitsarin kwance ko kuma domin a taimaki yaron da yake yi din ma ya daina to taimakon farko da yaron nan yake bukata shine daga iyaye da yan uwa kada a tozartar da shi irin waka da ake musu da cin zarafinsu da ake yi a daina idan aka daina wannan zai taimakawa wa yaron matuka shi yaron da yake fitsarin kwantana ya fi son ya daina fiye da kowa amma idan aka ci zarafin shi to yannan kuma yana iya zama dalilan da ya sa. matsalar za ta irar ta'azzara amma in an fahimci haka insha Allah za a taimakawa yaron kuma zai a daina wani lokacin akan samu iyaye ka ga sun yi zuciya sun ce ba za su gyara wurin da yaron yake kwance ba wannan bai kamata ba a yi hakuri yana daga cikin tarbiyya yana daga cikin matsalolin da za a samu a rayuwa a tarbiyyar yaron a yi hakuri a taimaka masa a nuna masa damuwa da halin amma kada a ci zarafin shi a bashi taimakon da ya kamata a ba shi. Masu sauraron mu kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka duka duka abin da zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato. Dr. Lawal Tahir. Sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya. Yanzu kuma sai tsaraba watan Ramadan. Khadija Imam Bello. Bismillahirrahmanirrahim. A'udhu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Fatiha. Alhamdulillahi rabbil alamin. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن Alamiyar kuwa Lahadi. To Madalla kafin mu karkare ga takaitattun labarai. a cikin kokarinsa na hana bakin haure shigowa amurka shugaba donald trump ya faɗa a shafinsa na twitter da yammacin alhamis cewa amurka za ta kakabawa kayan ƙasar mexico haraji kashi biyar cikin ɗari wanda zai fara aiki ranar goma ga watan yuni yayin da yake nana ta cewa rahoto mai bincike na musamman ya wanke shi shugaba donald trump yana ci gaba da caccakar babban jigon shari'a na musamman na amurka tsohon daraktan hukumar binciken manyan laifuka ta fbi robert mueller mai yiwuwar sha'ani amurka ta yi kira ga gwamnatin kasar china akan yadda take tauye haƙƙin waɗanda suka yi zanga-zangar lumana a filin tiananmen a ranar 4 ga watan yuni shekarar 1989 da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirin baki ɗaya sai kuma nan da sa ta ɗaya da rabi mu sake shigowa da shirinmu na hantsi Kafin mu yi sallama bari mu miƙa gaisuwar ta'aziya ga fasto likita mantau domin rasuwar yayansa Reverend Eji Yohana na Unity Baptist Church Garaku wanda ya rasu ran talata za a kuma yi jana'izar saboda asabar a zuwa ta fawa balewa da karfe goma sha ɗaya na safe Allah kara dangana mu kuma ya kyautata namu ƙarshen. Yanzu a madadin kowa da kowa Daula Salim Malam Sidi da injiniyan mu alheri ke muku fata alheri.